الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبعد أيام ما سجرما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala mai girma ɗauka wadda ya rayar da mu zuwa wannan lokaci mai tarin albarka muna yin addu'a allah ta'ala ya samu cika da kyau da imani yau muna yammacin laraba 26 ga watan ramadan shekara ta 1443 hijiran annabi muhammad daga makka zuwa madina wannan rana yana daidai da ashirin da bakwai ga watan hudu biyu miladiyar annabi isa alaihissalatu wassalam a wannan anguwa na wuse a masallacin juma'a na zumuntiri birnin tarayya abuja nigeria da muke gabatar da tafsirin ramadan yau kamar yadda muka ambata zai zama turana na ƙarshe na yin wannan tafsiri na wannan shekara muna fata abin da muka can baya na daidai allah ta'ala ya ba mu ladan baki da wanda kuma muka ambata na kuskure muna yin addu'a allah ta'ala ya gafarta mu shi kuma muna yi wa juna ta'aziyar rasuwan ɗaya daga cikin limamai na jabi a shekaru can baya masu yawa imam muhammad ibn muhammad wadda allah ta'ala yawa rasuwa a yau kuma tuni an riga mashi sutura Allah ya gafarta masa da dukkan waɗanda suka riga shi cikin musulmai Allah ta'ala ya musu afuwa ya musu rahama ya musu gafara mu idan lokacin mu yayi Allah Allah ya samu cika da kyau da imani a to ganin cewa yau za a rufe tafsiri kuma suran da ake ciki ba a riga an yi nisa a cikinsa ba sai muka ga ya dace mu karanta wata gajeriyar sura wadda zai kasance tunatarwa gare mu ga gabaki ɗaya sa'annan kuma eh, sauran abubuwa za su biyo baya kamar da za a ji labarin ita ce suratul asiri wannan sura gajeriya ce ba ta da yawa amma tana da ma'ana mai yawa ta dunkule abubuwa masu yawa a cikinta wadda da a ce mutane za su yi aiki da abin da ke ciki da an samu zaman lafiya a duniya da kuma an samu aljanna gobe kiyama a suratul asiri sura ce shahararriya kusan kowane musulmi ya haddace ta ya santa yana karanta ta tana da daɗi a cikin karatu tana da sauƙi a sahabbai suna yawan karantawa junansu ita don ya zama to tunatarwa sura ce wadda take in aka bi jeron gwanon irga surori daga fatiha bakara ali imran ita ce sura ta ɗari.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 da sunan Allah mai girma mai rahama mai jin kai Allah ta'ala ya ce a farkon wannan sura wal asr wato Allah ta'ala rantsuwa yayi anan ya rantse da lokaci kuma kamar yadda muka ambata kuma yadda muka karanta daga wajen malamai Allah ta'ala yana rantsuwa da duk abin da ya so kuma duk abin da Allah ya rantse da shi abu ne mai muhimmanci mu kuma bayan Allah ba a mu rantse da komai ba idan ba da Allah ba ko mutum ya rantse da Allah ko da siffofin Allah amma ba a mutum ya rantse ko da wani babba ba ko wani basarake ko wani mai girma ko annabi ko mala'ika ba matsayinsu ba ne a rantse da su kuskure ne babba a samun musulmi yana rantsuwa da wani abu Allah ba Allah gafarta mana gaba gida to bayan Allah ya wannan rantsuwa ya ce wal asri wadda malamai da yawa sun tafi akan cewa abinda ake nufi lokaci ne sai kuma aka yi ta kai komo wani lokaci daga ciki mafi rinjaye suna ganin cewa lokaci ne la'asar lokacin la'asar lokaci ne mai muhimmanci kwarai hasali akwai zikiri na musamman na marece wadda ake fara shi tun daga lokacin la'asar har zuwa faɗin rana ah, daga cikin hasashen da ake na lokacin bayan la'asar yana da tsada musamman wajen addu'a aka ce wannan lokacin da aka ba mu labari ranar juma'a wanda allah ta'ala baya mai da addu'an bawa kuma ba a san lokacin ba ana jin tsakanin la'asar ne zuwa magariba wanda ya sa da yawan magabata tun lokacin sahabbai ha wato ainihin tabi'ina bayan sallan la'asar ranar juma'a za a gan suna masallaci sun tsatsaya suna wato addu'o'i to ala'ayi halin wannan rantsuwar da Allah ta'ala da lokaci yana nuna muhimmancin lokaci lokaci baya jiran mutum yanzu kaga ramadan din nan cewa ake za a yi ramadan za a yi ramadan sai gashi an ga wata sai gashi an yi daya an yi biyu an yi uku yau muna ashirin da shida wasu ba da su aka fara ba allah bai ba su daman halatta wannan lokacin ba wasu da su aka fara amma ba su da su za a kare ba kamar da muke sanarwa da ɗaya daga cikin malamai limamu da ya rasu tun an kai shi wasu ma sun rarrasu wasu mun san su wasu ma ba san su ba wasu yanzu mu sani ba ba da su za a kara watan ba saboda haka duk lokacin da Allah ta'ala ba mutum dama na lokaci to kada yi wasa da wannan lokacin dama ce ko na nafila dama ce ko na zikiri ko na istighfari ko na kai agaji wa wani ko wani shawara ko wani taimako ko faɗin gaskiya ko wani abu ne wanda ya shafi lokaci dama ce idan mutum bai ba in ya kwace to shikenan Allah ta'ala ya rantsa da lokuta daban-daban aka ce babu abin da Allah ya rantse da shi a cikin alkur'ani mai yawa kamar lokaci wadduha lokaci ne wallaili lokaci ne Wannahari lokaci ne wal lokaci ne duka Allah ta'ala ya rantse da su saboda muhimmancin lokaci kenan babu wani gaba na lokaci da Allah bai rantsa da shi ya rantsa da dare ya rantsa da rana ya rantsa da lokacin fitan ranar lokacin walha ya rantse da dukkan abin da kake zato ana ce mai lokaci hatta ke ketowar alfijir Allah ta'ala har zai da shi ka ɗan adam musulmi bai kamata ko da wasa ko da wasa ya amfani da ya wasa da lokaci ba kuma turawa cikin abin da suka mora a rayuwarsu na ci gaba na duniya ba sa wasa da lokaci bature ya san lokacin wasa ya san lokacin aiki kai ya san lokacin shan giya ya ware lokacin da zai sha giyansa ya yi tatil ya sa hankalinsa ya yi birgima akan kwalta don na gani dakta na je kasar naku na gani mutum ya sha giya baya da hankali yana sai dai a kwaso shi a raba shi da kwalta da mutane su wuce amma duk da haka yana da lokaci daman ya ware wannan lokacin abinda zai ke nan da barna amma mu sai ka samu mutum baya kula da lokaci babba wadda ke da matsayin da zai zauna ya kula ya tsara abubuwa da lokaci wadda za ta taimaki al'ummomi masu yawa bayan rasuwansa karami wadda zai amfani da jininsa ya mori lokaci muna wasa da lokaci to gaskiya al'umma ba za ta shiga ba sai ta tsara amfani da lokaci idan mutum ya ce ma karfe goma sai ga ya zo lokacin karfe goma amma sai ustazu ya ce ma karfe goma sai ga rasa shi kuma in ya zo ba hakuri zai bayar ba abin takaici kaga hatta tsari na lakcocin mu za a ce za a taro za a yi wani taro babban taro an yi ta sanarwa an yi ta sanarwa karfe goma za a taro sai ka samu sai sha ɗaya da to gaskiya akwai buƙatar kula kuma lokaci idan ya wuce ba zai dawo ba lokaci idan ya wuce ba zai shi sa idan mutum ya zo gaban mutuwa zai nemi a ƙara lokaci sai da malamai suna cewa kafirai ne to amma ko musulmi ne bai amfani da lokaci ba zai nemi ƙarin lokaci qala rabbi rji'uni la'alli a'mala salihan fi ma taraktu kalla yace ya ubangiji a maida ne a ƙara min lokaci zan yi aikin kwarai sai a ce a'a kowanne abu Allah ta'ala ya tsara min lokaci da kulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluha fala yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun Allah ta'ala ce kowace al'umma mun tanadan mata iya lokacinta idan lokacin ya yi ba za mu ƙara ba ba za mu rage ba kisa mu dage cin abin da za mu mora na tarbiyyar da muka samu a wannan watan amfani da lokaci amfani da lokaci kaga ai fir'auna ya neme musulunta ko kuma ya musulunta da baki amma lokacin da ya musulunta da ya ce shi ya imani lokacin ya wuce ba a kaɓi imaninsu ba kuma waye sani ko mutum zai kai gobe sani Allah ba mu ikon aiki da lokacin da muke da shi In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Today is the 26th day of Ramadan, 1443 years after the hijrah of the Prophet wasallam from Mecca to Medina, the 27th day of April 2022. Uh, today, as we announced yesterday, is going to mark the end of today, uh, this year's tafsir by the special grace of Allah. Uh, considering the fact that the surah we are uh, reading or we read up to yesterday, we only took some few verses out of it, so we decided that we are taking one of the shortest surahs of the glorious Quran, to conduct today's tafsir. Then after that, other programs pertaining to the closing ceremony, inshallah, will come. Surah Al-Asr, Surah number 103 of the surahs of the glorious Quran, and it is one of the Makkan surahs. It, it consists of only three verses. However, as short as the surah is, it is indeed very, very important. It consists of so many lessons that have to do with our daily lives as Muslims in order to live as righteous Muslims and also die as righteous Muslims and then earn the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Most High opened the surah with swearing, with an oath. He says, Wal Asr, meaning I swear by Al Asr, the time. Allah the Most High do swear with whatever he wishes among his creatures. However, it has been forbidden for any of us as Muslims to swear with any of Allah's creatures except Allah the Most High alone. It is haram for one to swear with anything no matter how important he, no matter the importance he attaches to that thing, no matter what it is, except who? Except Allah the Most High. And Allah the Most High does why with some of His creatures in order to uh, draw our attention to the lessons or the importance of that particular thing. Now Allah the Most High swears by the time. Time is very important. Time is what one utilizes to achieve and time is what one misuses, then he becomes uh, backward. That is why Allah subhanahu wa ta'ala gives it importance. And the companions of the Prophet ﷺ having understood how important time is, they did not use to waste any of their mint. They spent all their lifespan in worshipping Allah subhanahu wa ta'ala and utilizing the opportunity given to them by Allah subhanahu wa ta'ala. Therefore, it is a special opportunity granted to us for us to find ourselves alive at this moment. Some died before the commencement of Ramadan, some in the process of Ramadan. Even today, Malik just announced the death of one of the Imams in Jami, former Imam of uh, Jami, Muhammad ibn Muhammad. He died today in this Ramadan. And if you just reflect, some few days back, we were expecting sighting of moon for the month of Ramadan. Moon was sighted. We started counting one, two, we finished the first ten, we finished the second ten, we are now in the last ten, it remains only four or three days for us to finish this uh, Ramadan. So those of us who utilized the opportunity to have worshipped Allah subhanahu wa ta'ala have succeeded. And those who misuse the time, the time will never be brought back for them to use it again. Rather, it has gone and it has gone forever. That is why even non-Muslims who understood the importance of time, they achieved a lot, they developed, but nobody could you find wasting his precious time except a, a Muslim. This is very, very unfortunate. And because of the importance that Allah Most High attaches with time and to time, He swears by every segment of time. Allah the Most High swears by the Asr, Layl, Nahar, Fajr. Allah the Most High swears with all the segment of the time. Allah swears by the day itself, by the night, by the, um, by the Asr, by the Fajr. All these are part of time which one needs to reflect and utilize them in order to achieve success and in order to attain paradise by the special grace of Allah. Therefore, it is high time for us to value our time because it is the entire life of human being. If you see someone achieving, it is or it depends on how he or she utilizes his time. May Allah subhanahu wa ta'ala bless our time and bless all of us. Allah ta lafi khusr hmm. Allah tabaraka ce lallai dan adam yana cikin hasara dan adam ya halaka dan adam ya yi kasuwancin da bai samu riba a ciki ba innal insana lafi khusrin lallai dan adam yana cikin hasara tun da kan annabi adam alaihi zuwa yau mu da ake cewa yan adam Mune wato ainihin mu al'insan mune mutane to Allah ta'ala bai bar kowa ba kowa Allah ta'ala ce ya yi hasara da a ce suran ta tsaya a nan aya biyu ne kacal to da duk ɗan adam sai ya shiga wutan jahannama babu abin da zai hana shiga wutan jahannama domin me domin Allah ya yi rantsuwa bayan ya rantsuwa jawabin rantsuwan shine ɗan adam ya halaka to wa zai fitar da shi babu saboda wannan halaka da Allah ta'ala ya ambata duk dan adam sai ya fidda waɗansu wanda shine aya ta uku take bayani amma da suran aya biyu ne kacal to babu ibadan dan adam zai sai ya hoton wutan jahannama domin Allah ne ya rantse kuma Allah baya wasa hasali ma baya bi mubashin rantsuwa ko bai rantse ba idan ya ce innal insana fi khusr to kowa ya hasara kuma kowa ya halaka amma saboda lutufi na Allah da tausayinsa da rahamarsa sai ya keɓance waɗansu wadda su ne ba su asara ba sosai ce ga وعملوا ‘yan adam wa'yanda ba su yi hasara ba suna da siffofi guda hudu sai ce illallari na amanu wa'yanda ba su yi asara ba siffarsu ta farko suna da imani wanda suke da imani to ba sa cikin wanda suke asara idan suka biyo da sauran siffofin guda uku ya zama hudu to duk inda ga mutumin da baya da imani to yana cikin asara ilal ladina amanu wa'anda kawai ba su asara ba masu imani shi kuma imanin nan wani aiki ne a zuci shi ma aiki ne akwai ayyukan gaban jiki na waje wanda suna alaƙa da zuci amma akwai abin da can cikin zuci yake duk da zai bayyana da ayyuka amma asalinsa a zuci ne shine imani an tambayi annabi muhammad sallam ya ba da bayani menene imani a kabirna alal iman hadisin jibril mai tsawo ya ce an tumina billahi wa mala'ikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu qadri khairihi wa sharrihi imani shine mutum imani da Allah imai da mala'iku da manzanni da littattafai da kuma ranar ƙarshe da kuma wato ainihin ƙaddara alkhairinsa da sharrinsa kuma shi imani yana karuwa yana raguwa yana ƙaruwa da ayyuka nagari yana raguwa da miyagun ayyuka innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajalat qulubuhum wa idza tuhu alaihim ayatuhu imana wa ala mai lallai masu imani idan an karanta masu ayoyin Allah ta baraka ta'ala sai imanin su ya karu in sun ji ƙur'ani irin wannan da muke ji sai imanin su kuma su masu tawakkali ne akan Allah ta baraka ta'ala kuma wannan ya faru a lokacin da aka yaƙi na uhudu kafaran maka bayan an ƙare yaƙi sun kama hanyar za su tafi sai suka tuna ba su kwashi bayi ba domin a wannan yakin ne aka kashe sabon annabi sallam wajen saba'in ya ku ne su a wajen masu zuwa ziyara madina ana kai su wajen ziyarar wa'annan bayan allah da suke a wannan wajen kuma annabi sassan ya ce a ziyarce su a yi musu sallama ya kuma rantse babu wanda zai je wajen yi musu sallama face sun ji sun ansa zuruhum wa alaihim fa wallahi la yusallim alaihim musallima illa raddu alaihi salam ku ziyarce su kuma sallama na rantse da Allah na rantse da wanda raina ke hannunsa ba za ku je wajen kuma sallama face sun sun ansa saboda me suna raye suna da girman su suna da matsayin su wala ta saban allazina kutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inna rabbi yurzaqun bal ahya'un walakin la tash'urun Allah ta'ala ya ce wa'anda aka kashe saboda Allah suna raye Allah yana ciyar da su yana shayar da su da ku ba ku sani ba to shaida a wannan bayanin shine na karuwar imani bayan wannan abu ya faru mutanen maka sun kama hanya za su tafi ba su ɗabi bayi ba sai suka ce su dawo ai a badur da aka masu lalasa a wannan yakin an kwashi bayi a cikinsu saka abin da zai nuna wa laraba sun rama shine su ma su zo su bi da bayi a lokacin kuma musulmai suna cikin wani yanayi mawuyaci wani ya rasa mahaifinsa wani ya rasa ɗan uwansa wani ya rasa ɓangaren jikinsa ko kafa ko hannu ko ido shi karan kansa annabi muhammad sallam haƙwaransa an fitar da su a wannan yakin ana cikin wannan yanayin za a dawo annabi sun tara sabbansa ana wannan yanayi yace fa za su sake dawowa sabbai suka ce sun shirya da mai yankakken hannu da wanda ya rasa uba da wanda ya rasa dan uwa duka sabai ba mu mutum ɗaya da ce a bai yadda ba suka ce sun shirya sai Allah ya masu yabo na musamman ya tabbatar da imanin su ya tabbatar da karuwan imaninsu wannan ke nuna tawakkuli yana ƙara imani na qala lahum nasu inna nasa qad jama'u lakum fakshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil fanqalabu Allah ta'ala ya musu yabo na musamman wanda za a yi ta karantawa har Allah ya tsaye da kiyama Allah ta'ala ce wa'adda mutane suka taru a kansu aka musu taron dangi kuma aka nemi su tsoron mutane suka ce a sai imanin su ya karu suka ce mu muna dogaro ne ka kacokan akan Allah ta'ala hasbunallah kuma ya isa abin ai dogaro da shi shi sa ake so musulmi a cikin daɗi ya dogaro ga Allah a cikin wahala ya dogaro ga Allah yana da lafiya dogaro ga Allah idan ba ya da ita ma dogaro ga Allah sai imaninsa ta ƙaru yanzu mu da muke cin wannan wahala a Najeriya da yanayi mawuyaci na rashin tsaro da an kama bayan Allah har yanzu ba a san da suke ba ya kamata a ce imanin mu ya ƙaru da miƙa al'amura ga Allah da komawa gare shi da tuba da istighfari to shine rukuni na farko na wanda ba su asara ba imani wa amilu salihati sai kuma aiki na gari baka cewa kana da imani baka aikin kwarai samu kana ta barna a'a sabai ka wajen sallah wajen azumi wajen zakka wajen umara wajen haji wajen kyautata ma iyaye tausayin jama'a ba da taimako zikiri istighfari salati ga rasulullahi sallam duk wayannan ayyuka a sami kana da da nasibi a ciki amalus salih yana dewa kowa Allah ya bude mai abin da zai shiga aljanna sai dai idan yaki masu kudi an bude musu talakawa an bude musu malamai an bude musu almajiri kowa akwai da zai shiga aljanna sai dai idan yaki sa'annan wasici da gaskiya musulmi duk inda yake zanto mai gaskiya kuma ya wasici da gaskiya kare yadda ya tsaya da masu karya kuma kare ya karya kuma kare ya ya karya duk girman mutum idan yana karya yana aikata karya ka ce ne wannan da kowane irin usulubi za ka iya bi na yin hikima ka gaya mashi to kar ka mara mashi duk wani hikima da za ka lallaba don wani sai ka lallaba wani in ka ce yake ba za ku hana gidanka ba kai za ka san da za ka yi dai amma kulkace yana kan gaskiya Ah, ba ganin Musa alaihi salatu wasallam da wajen Fir'auna aka ce ga mai magana mai daɗi ai ba ai ba ya canza gaskiya zuwa ƙarya bane a'a ya daidai ya daidai daidai ya ga mai magana mai daɗi amma ya faɗa gaskiya sa'annan kuma kai wasici da haƙuri domin wa'annan abubuwan guda uku ba za su samu ba sai da haƙuri imani bai samu sai kana da haƙuri ayyuka na gari gari ba zai samu sai kana da haƙuri haka nan wannan wasicin da gaskiya kai kai ka kira waɗansu bai yiwa sai kana da haƙuri shi sa kullum mu nemi Allah ta'ala ya sanya mu cikin masu hakuri hakuri ba wauta bane hakuri kwalliya ce wata ke komai ado a rayuwar mutum Allah muke roƙa ya sanya mu cikin masu wa'annan sabbobin guda hudu sa'annan Allah tabaraka wa ta'ala kuma yadda ya tara mu a wannan waje ya tara mu cikin sa illa allazina amanu innal insana lafi husn after swearing by the time then Allah the most high confirms that Certainly, al-insan, man, is in the state of loss. Meaning, misusing time makes one to lose everything of goodness in this world and the hereafter. Because the most important thing that one will lose is that paradise. And what makes one to lose paradise is for him to misuse his time and to do other things that have not been forbidden by Allah subhanahu wa ta'ala to the detriment of those things are encouraged by Allah the Most High. So we are likely that Allah the Most High continues after this second verse. Had it been Allah stopped here, then all of us would have been in trouble. It means no human being will be out of this loss. However, the most, Allah the Most High continues says, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا except those who believe, except those who have iman. What is iman? The then Jibril والسلام, came to the Prophet وسلم, and asked, Tell me about iman, O Muhammad. The Prophet of Allah وسلم, told him that an iman and Allah illallah. Iman is for you to testify that none is worthy of being worshipped except Allah subhanahu wa ta'ala. Then you establish prayer, you pay zakat, you uh, you fast the month of Ramadan, perform Hajj, then you, you believe in the Qadr, uh, dest the uh, destiny, whether good or bad. So an iman, as scholars said, iman increases and it decreases. It increases through righteousness. If you see yourself increasing in your righteousness, it means that your iman, the level, it is the level of your iman that is increasing. But if you see yourself uh, staying away from righteous and performing or committing evils, it means the level of your iman is going down. Therefore, you should try and service yourself so that you become uh, someone who has strong iman. No. Or uh, the articles of faith. The, the, the Prophet told the Jibril alayhi salatu wasalam, and it is for you to believe in Allah, His angels, the day of Qiyamah, Qadr, books of Allah subhanahu wa ta'ala, and the messengers of Allah, the Most High. So with this, you have Iman, then you continue to improve yourself until you become a mu'min. So Iman also increases depending on increase of righteousness or decrease in righteousness. This has been confirmed in a verse of the glorious Quran after the battle of Uhud. Companions of the Prophet as many as 70 were martyred and some of them were injured, some of them lost their, their brothers, their parents and so on. But uh, the kuffar still gathered against them. Then the messenger of Allah subhanahu informed them, let them get ready and go and confront them. Allah subhanahu wa ta'ala says, الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ So when they were told that people have gathered uh, against you, they were trying to eliminate you completely from the surface of this earth, Allah says, فَزَادَهُمْ إِيمَانًا That increased them in iman. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل they say sufficient for us is Allah the Most High and ونعم الوكيل so one should try and concern himself with whatever will increase him in iman and stay away from whatever will lead him to decrease in iman وعمل الصالحات after uh, iman it must be followed by righteous deed if one says that he has iman but he doesn't pray, he doesn't fast, he doesn't obey his parents, he doesn't respect elders, he doesn't do any form of goodness, then he is telling lie, he, is, he does not have Iman. Because Iman and Amal Salih go hand in hand. You cannot spread them. وَتَوَاسَوْ happy And they advise each other with, with the truth. وَتَوَاسَوْ suffering And they advise each other with the patience. One has to be truthful, one has to identify himself with the truthful ones, one has to support the cause of truth, and also uh, he should be patient and advise all Muslims to be patient. Inshallah, this is the point we are going to stop for this year, inshallah. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to accept all that we have said correctly. Whatever we might have said wrongly, may Allah Most High forgive us. Now, uh, the program for the closing ceremony, inshallah.